Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabuka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kura haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Muleka Iran sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan dai su ne shirin abubuwan da za mu kamo ku a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau talata ɗaya ga watan maris shekara ta 2022 27 ga watan rajab na shekara ta 1443 hijira kamariya masu sauri ko kun san cewa shekaru 1456 su gabata a ranar irin ta yau wato ranar 27 ga watan rajab na shekara ta 13 kafin hijira kamariya Allah maɗaukin sarki ya aiko da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayensa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi a matsayin annabi a lokacin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa wasallam yana da shekaru arba'in a duniya tun yana yaro dai yana kallon sararin samaniya da zurfin tunani da hangen nesa kuma ko da yaushe yakan yi tunani akan abubuwa maɗaukaka masu daraja waɗanda allah ya waɗan adam gaskiyarsa da riƙon amanarsa sun kasance cikin ɗabi'unsa maɗaukaka tarin waɗannan kyawawan halaye nasa sun sanya shi ya zama mutum mai daraja tun a lokacin a tsakanin mutane mafi yawan lokuta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan fake a cikin kogon Hira wanda yake saman Jabalin Nur da ke arewacin birnin Makka domin yin ibada da kuma yin tadabburi kuma yakan shagaltu da bautar Allah madaukakin sarki har zuwa wannan rana mala'ikan wahayi Jibril Amin shine ya kawo masa wahayi daga Allah madaukakin sarki sannan kuma aka yi masa wahayi tare da wa'azi da cewa mahaliccin talakai ya yi wahayi zuwa gare shi a matsayin annabi daga nan ne aiki mai nauyi ya hau kan wayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzan Allah na karshe wanda ya gabatar da addinin musulunci a matsayin addini na karshe kuma cikar addinai na sama a duniya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalubalanci jahilci da kafirci da zalunci da shirka sannan kuma bayan shekaru goma sha uku yana yada addinin musulunci ya yi hijira daga makka zuwa madina a wannan ƙasa ya ci gaba da yada manufofinsa na ubangiji da kafa gwamnati bisa kyawawan ɗabi'u na musulunci ba a jima ba da yin wannan gwamnatin ta bazu da kuma faɗaɗa manufofinta a yankin wanda yake da muhimmanci a duniya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani lamari ne mai muhimmanci wanda kuma ya kawo sauyi a tarihin dan adam. da karshe masu kun san cewa shekaru 151 suka gabata a ranar irin ta yau wato 1 ga watan maris na shekarar ta 1871 bayan da faransa ta sha kai a hannun jamus majalisar dokokin faransa ta kori sarki tare da soke sarauta majalisar da aka kafa domin duba sharaɗin zaman lafiya da jamus ta kawo ƙarshen mulkin sarauta a faransa bayan juyin juhalin faransa a shekarar ta 1789 napoleon ya fara shirin ta kansa a matsayin sarki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 jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon nigeria niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana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 To kafin labaran da farko ga mahimman kanunsu. Jagoran zuwan jihar musulunci na Iran ya buƙaci a kawo ƙarshen yaki a Ukraine, ƙasar da ya ce ta faɗa tarkon manufofin Amurka. Ƙungiyar tarayyar Turai ta yi tar da kakkausar murya game da takurawa 'yan Afirka da ke gudun yaƙi a ƙasar Ukraine. A fagen wasanni za a ji cewa Kamaru ta kori mai horas da 'yan wasanta na Portugal inda ta maye gurbinsa da tsohon ɗan ƙwallon kafa na ƙasar Rigo Song. Don zuga labaran kamar da za a ji su. An shiga kwanan shida na matakin sojin da shugaban Rasha ya ce ƙasarsa na ɗauka kan Ukraine a wannan talata kafofin yada labaran yamma sun rawaito cewa a hango wani ayarin sojojin rasha dauke da manyan makamai na ci gaba da kusawa a kusa da birnin kyiv na kasar ukraine wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da manyan jami'an kasashen biyu suka kawo ƙarshen zagayen farko na tattaunawa don tsagaita wuta tare da shiga tsakanin makwabciyarsu wato belarus bangarorin sun tabbatar da cewa za a gudanar da zagaye na gaba na tattaunawa game da rikicin akan iyakar belarus da kuma poland zagoran tawagar wakilan rasha a tattaunawar sulhun da ake yi tsakanin rashan da kuma wakilan ukraine mr vladimir medinsky ya ce za a gudanar da zagaye na gaba na tattaunawa game da halin da ake ciki a wani wuri da ke kan iyakar belarus da kuma poland kamfanin dalancin labaran rasha na ria novosti ya rawaito medinsky na cewa abu mafi mahimmanci shine a amince a ci gaba da tattaunawa zagoran juyin juhar musulunci na iran ayatollah said ali khamenei ya soki amurka a matsayin gwamnatin yaudara yana mai cewa ukraine ta fada tsaka mai wuya sakamakon fadawa cikin tarkon amurka amurka ta kawo cikas ga zaman lafiyar kasar ta hanyar yin kasar london a cikin harkokinta in shi shi jagoran ya kuma nuna adawa da haƙi da duk wani zubar da jini da wargaza wata ƙasa ayatollah said alhamenei ya bayyana hakan ne a jawabin da ya gabatar yau 27 ga watan rajab a dalilin zagawar ranar idil mabas wacce aka aiko manzon Allah Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma iyalan gidansa wannan ranar dai tana a matsayin idi kuma ɗaya daga cikin muhimman ranakun bukukuwa na addini kuma hutu na ƙasa baki ɗaya a Iran to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio Hausa biyu wacce daga nan birnin Tehran ƙungiyar tarar Afirka ta yi tur da Allah wadda da yadda ake takurawa 'yan Afirka da ke gudun yakin da ya barke a ƙasar Ukraine AU ta ce ta da matuka game da 'yan Afirka da ake toya wa hakkin ratsa iyaka bayan sun gudu daga ukraine shugaban kungiyar ta au maki sal kana kuma shugaban senegal da kuma shugaban kwamitin kungiyar musa faki muhammad sun yi tuni da hakkin da kowa yake da shi na ratsa iyakoki a lokacin wani rikici kuma dole ne ya samu kula kamar yadda ake wa kowa da kowa ba tare da bambancin ƙasa ba ko kuma launin fatar sa sanarwar da au ta fitar ta ce rahotannin da aka samu na yadda ake takurawa 'yan afirka abin takaici ne da ba za a lamunta da shi ba hasali ma ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa yakin na ukraine dai ya zama wa 'yan afirka da ke gudun ƙasar wani bala'i inda bayanai da aka yi ta yadawa suka nuna cewa jami'an tsaro na gallaza musu kuma suna hana su shiga jiragen ƙasa ko motocin bas domin isa iyaka sai kuma wasu 'yan afirka da aka tara su a iyaka aka hana su shiga poland to a fagen wasanni hukumar kwallon kafa ta kamaru ta sanar da nada tsohon mai tsaron baya na kasar rigobert song a matsayin sabon kocin tawagar le lion zandontabl sanawar ta ce bisa umarnin koli na shugaban kasar a mai gurbin mai horis da 'yan wasan kwallon kafa na kasar antonio da rigobert song ita ma hukumar kwallon kafa ta kamaru fika foot ta sanar a cikin wata sanarwa cewa an kawo ƙarshen kwantaragen mai horis da 'yan wasan ɗan asalin ƙasar portugal wanda ya kasa a wasan neman matsayi na uku na gasar cin kofin kwallon kafa da kasar ta karbi bakunci rigobert song shine dai dan wasan da ya fi bugawa kamaru kwallo a tarihi da wasa 137 kafin ya yi ritaya a 2010 dama dai abokan wasansa samuel eto ne shugaban hukumar kwallon kafa kasar ta kamaru babban kalubalen da ke gaban sabon kocin a yanzu shine dai kai kamaru gasar cin kofin kwallon kafa na duniya to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To Marilla, bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. bismillahir rahmanir rahim masu warare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin shirin mu na muleka iran shiri ne wanda a cikinsa muke kawo muku bayanai game da yanayin wuraren yawon shakatawa da bude ido da ake da su a nan kasar iran da kuma irin damammaki da ake da su a wannan bangaren da masu ware za su biyo mu sannu a hankali domin jin yadda shirin namu zai gudana wanda ke zuwa muku daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran tumadalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin kasar Iran ƙasa ce da ke da wuraren shakatawa da bude ido masu yawa da kyau da kuma ƙayatarwa da ke da tsohon tarihi wannan ya sa yake da kyau ma sauraronmu mu san kaɗan daga cikin wasu muhimman wurare guda goma da ake zuwa domin yawon bude ido ko kuma shakatawa daga cikin wurare masu ɗaukar hankali na ɗabi'a da ake da su a ƙasar iran akwai jirgin ruwa na siraf sai gada guda 33 da ƙauyen misra da wato turaku guda 40 da dai makamantansu to da farko baran fara da tashar jirgin ruwa ta Siraf. Ita dai wannan tasha tana cikin tsarki da garin Kangan da ke lardin Bushahar ne, kuma ta fi shahara da suna ɗahiri. Garin Siraf gari ne babba na kasuwanci da ke da yanayi mai tsananin zafi amma fa da iska mai kyau. Garin Siraf ya shahara sosai a lokacin da kasuwancin silki yake ganiyarsa domin ya taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa kasuwanci na ƙasa da ƙasa amma iran baki ɗaya sai kuma gadar 33 sarki sha abbas shi ne sarki na farko da ya ba da umarnin gina gadar a birnin isfahan kuma an samu nasarar gina ta a hannun himmatullah vardikhan ita dai wannan gada ta 33 mutane na kiranta da suna julfa kafin daga bisani ana kiranta da suna sha abbas har ila yau ana kanta da suna chehel cheshmeh saboda tun a matakin farko akwai idanuwan ruwa guda arba'in a cikinta a zamanin da ana amfani da gadar wajen gudanar da wasu bukukuwa na al'ada da sauran muhimman tarurruka sai kuma birnin misra shi dai wannan gari yana ƙarƙashin ƙauyen kur da ke biyanbank da ke lardin isfahan ne da ke tsakiyar garin da Magan da na'ini garin misra ya samo asali ne albarkacin himma da ƙwazon wani mutum makiyayi mai suna yusuf wanda shi ne ya kafa wannan gari a da ana kiran wannan ƙauyen da suna gonar yusuf ko kuma rijiya mai zurfi rijiya mai zurfi ta samo asali ne sakamakon fari da aka yi a ƙauyen misra a wata shekara inda yusuf ya yi ƙoƙari wajen ganin ya haƙa rijiya mai zurfi domin samar da ruwan sha ga al'ummar ƙauyen wannan ya sa al'ummar kasar suka sanya wa ƙauyen suna yusuf saboda girmamawa gare shi har ila yau wannan garin ya samu asali ne a wani ƙaulin kuma an ƙara bayyana cewa wannan garin ya samu asali ne albarkacin mai sunan na asali wato annabi yusuf alaihi salam wanda aka jefa shi cikin rijiya a ƙasar masar a wancan zamanin shi ma sunansa yusuf kuma haka kuma ya haƙa rijiya don haka aka kiran wannan gari da suna yusuf sai kuma wuri na hudu da ake kira da suna chahel sutun wato turaku arba'in fada mai turaku arba'in kuma an gina ta ne a fili mai faɗin mit murabba'in dubu sittin da hudu kuma yana ɗaya daga cikin muhimman gine-gine masu daɗaɗɗen tarihi a birnin isfahan kuma an gina shi ne a zamanin daular sarki abbas na farko wanda tarihinsa yana komawa zuwa ga lokacin daular safawiya fada mai turaku arba'in tun asali tana turaku ashirin ne amma saboda yadda inuwar ta ke bayyana a farfajiyar ginin yasa aka kanta da suna fada mai turaku arba'in a ranar 15 ga watan ɗaya shekara ta 1310 hijira shamsiya a wannan ranar ce aka yi ijisan wajen a matsayin ɗaya daga cikin wuraren tarihi na ƙasar. Tuma saurare laifin daɗi ƙarewa in ji masu iya magana. Gashi mun kwaro bayani amma lokaci ya mana halinsa. Zan ɗaga aya a nan sai a biyo a makon gobe domin jin mu ɗauke da ci gaban shirin. Amma kafin nan, amma duk waɗanda suka taimaka shirin ya kammala. ni da na kasance tare da ku nake cewa ku ci gaba kasancewa da radio voh hausa da ke nan birnin tehran a huta lafiya. To shirin muleka Iran kenan to da yake Aminu Bayani Saba gashi na ɗauke da shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kiɗe iraniyawa jama'a masu warare assalamu alaikum bismillahir rahmanir rahim jama'a masu warare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sami muke kawo muku mauki daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa da yake a yau ne ake bukin zagayowar ranar maba'af ko kuma a ce idi ma ba a da aka aiko annabi muhammad tsiya da amincin allah su fita gare shi da alayen tsarkaka wannan ya samu bata muku da wakar da cangi sabibiyan ya yi domin murna da farin cikin zagawa wannan rana mai cike da tarihi kuma ta muhimmanci kuma a tarihin dan adam bari in koma gefen haɗa ku da shi domin jin wakar kamar yadda ya tsara ai saurare lafiya دل در خم زلف تو شد ای ماه گرفتار زنجیر بود چاره دیوانه به ای زن دل مون سجان ای بت ایار بدت از که از لطف بگی رخصت دیدار اسرار جهان پیر بود چاره دیوانه به ناچار ای رهزن مول جان ای بت ایار وقت است که از لطف دهی رخصت دیدار To madalla a gaida Cengiz Haibiyan a cikin wannan waka da ya manta farin ciki na zagayowar ranar da aka aiko manzon Allah tsaya da amincin Allah su tabbata gare shi da alayansa wato Yaumul Maba'ath. Ko muna taya dukkan al'ummar musulmin duniya na farin cikin zagayowar wannan rana ya muhimmanci kuma a nan zan jadan zamun shirin don lokacin da aka yi ya kawo jiki sai a tarbe mu a wani shirin domin jin mu da su da dan waƙoƙin amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa a shirin ya kammala ni madugun shin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo domin jin sauran shirye da muke yadawa wato www.tv1.ng a huta lafiya. بنگر به رقص لاله ز نسیم صبحگاهی چون نوای آرزوها زنه سبا شنیده چون بیقراران گل در بهاران بر شاخه میرمزد با نغمه های عشق و شنایه باد سبا میرقصد یادت دل دیوان خیزد هر نقمه ای دارد حکایت ها عشقی که از سینه سوزانش رفتان این شورم از کی بیقرارم گل در بهاران بر شاخها میرخسن با نغمه های عشق آشنای باد سبا میرخسن بر افق نشسته تار غمم دل گسسته مرغ دل از شادی زاشیان پریده در سایه عشق آن گل میده چون بیقراران گل در بهاران بر شاخا میرسد با نقمه های عشق و sebą mieć ręce. kuma sauraron mu ina kuma da haka neman muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mene lafiya.